Alhaji Muhammad Abba dabbatta ya bayyana cewa wannan sabon ci gaba ya samu ne sakamakon amincewa da suka samu daga hukumar kula da ayyukan hajji ta ƙasa bayan da ta tuntuɓi hukumomin ƙasar Saudi Arabia kan wannan lamari. sakataren zartarwar ya ce wannan yunkuri an yi shi ne da nufin bayar da cikakken lokaci ga waɗanda ke da sha'awar zuwa aikin hajjin na bana domin yin hakan a cikin lokaci da aka ƙayyade. dangane da batun gidajen alhazai a makka kuwa alhaji muhammad abba dabbata ya bayyana cewa a kwanan nan shi da sauran jami'an hukumar suka je birnin domin samawa alhazan kano gidaje da suka fi kyau kuma suka fi kusa da harmi domin su gudanar da aikin hajjin su a cikin sauki kamar yadda aka sani a taron da muka da na baya mun ayyana cewa hukumar aikin hajji ta kasa da ita da najeriya za ta rufe karɓar aikin hajji a 30 ga watan da ya gabata to Allah cikin sa saboda korafe-korafe da kuma la'akari da halin da mutane suke ciki ah, mun gabatar da wannan ah, koke-koke na al'umma sannan kuma Allah cikin sa ita hukumar Saudi Arabia ta amince kuma ta ɗaga wa Najeriya za a ci gaba karɓar kuɗin aikin hajji har zuwa ƙarshen wannan wata da muke ciki. ganin sai kira ga maniyyata aikin hajjin na bana da basu kai fasfo ɗinsu ba hukumar da su tabbata sun gaggauta yin hakan domin aikin tantance tare da tabbatar da ingancinsa cikin lokaci da nufin cimma burin da aka sanya a gaba da ya juya kan batun aikin mayar da kuɗaɗe ga maniyyatan da basu samu damar zuwa aikin hajjin bara ba bisa wasu dalilai da na ƙashin kansu ya ce zuwa yanzu hukumar ta biya sama da kaso hamsin na kuɗaɗen tare da bayar da tabbacinsu wajen mayar da ragowar kuɗaɗen cikin cikin lokaci ah, da wannan nake so in sake kira ga alazai da wanda suka biya da kuma wanda wasu suka biya musu da su gaggauta zuwa su biya domin an samu gaba an samu kofa daga nan har zuwa ƙarshen wannan watan waɗanda kuma suka biya wani ah, part payment ina rago da Allah ya ba su dawa da su su cika akalla ko da dubu ɗari biyar su ƙara kamun waje abin da farahi zai kasance ma muna da kyakkyawan ta insha allahu karim farashin za a same shi kuma za a dara in Allah ya yarda dangane da batun bitar alhazai kuwa sakataren zartarwa ya ce bayan buɗe taron da aka yi tuni aka ci gaba da gudanar da taron bitar a dukkanin cibiyoyi guda goma sha shida da hukumar ta samar a faɗin jihar kano ya kuma ce hukumar ta samar da malamai daban-daban waɗanda ke yi wa maniyyatan jagora kan yadda su gudanar da aikin haji kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gudanar a lokacin rayuwarsa wanda ake a kowace ranar lahadi da asabar kowane mako daga nan sai bayar da tabbacin hukumar wajen daukar matakan da suka dace da nufin kare afkuwar 'yan matsalolin da aka samu a yayin gudanar da aikin hajjin da ya gabata nura Ahmad Dakata ɗauke da rahoton.